الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوك أنا متى أكو وتن بقي shekara ta 1432 hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma shi ne dace biyar ga watan shida a shekara ta 2011 a lissafin turawa za mu ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallama من التكبير إلى التسليم كأنك تراها نا الشيخ ناصر الدين الألباني الله يمسنا مع وانا مسلاتي من البركة مسجد الأنصار وانا وامي البركة تاين اندي سي كواتس cikin garin Kano idan ba manta ba a satin da ya wuce dai muna magana ne akan wato abin da shafi sujada ko yawwa muka ce wa kana يمكن أيضا ركبتيه وأطراف قدميه ويستقبل بصدور قدميه وبأطراف أصابعهما القبلة وينسب رجليه بسالي بناجة أنا النظام تاشي كوبا مجسونا با dan ya kamata mu tashi dan mun karanta hadisin karshe la salata liman la yusibu anfahu min al-ardi ma yusibu al-jabin Allah ce babu sallah ga wanda idan ya yi sujjada hancinsa baya taba ƙasa kamar yadda goshinsa yake tabawa hadisi abdullahi bin abbas allah kara masa yadda riwayar imam dara kutani da imam albai haƙi da imam hakim to yanzu kuma hadisin da za mu karanta yanzu yana cewa manzo allah sallallahu ya kasance wato yana makana gwiwowinsa idan ya zo yin sujjada din yana kafa yi yumakkinu aidan rukbataihi a sujjadar gwiwoyi ma sai sun kafa a ƙasa sujjada ba ta yi ba idan mutum ya yi sujjada gwiwarsa ba ta kafa a ƙasa ba idan a ce mutum zai yi wata dabara bai kafa gwiwarsa a ƙasa ba to sujjadarsa ba ta yi ba ba gwiwoyi kaɗai ba wa da kadamaihi sannan da kuma wato ƙarshen digadiginsa ma'ana yan yatsunsa kenan ƙarshen digadiginsa ka san kamar yanzu misalin wannan shine ƙarshen diddige in misalin kafan mutum haka take nan shine diddige ƙarshen kuma nan farkon yan yatsu kenan to yana su ma yana diddigen ma yana kafa shi a ƙasa ƙarshen diddigen fa ba wai diddigen ba can abin farkon shi ba wa yastaqbilu bi suduri kadamaihi wa bi atrafi asabihi ma alqibla sannan kan diddigen nasa ko kan kafafuwansa da kuma ɗan yatsunsa su ma duk suna kallon me suna kallon alkibla za mu aikata shi aikace don afi ganewa wa yansibu rijlaihi rijlaihi ko manzo Allah yana kafa kafafuwansa kafa su yake riwayar Imam Al-Baihaqi wa amara bihi kuma haka din yayi umarni da ayi haka ya umarni da ayi wa kana yaftahu asabi'ahuma kuma yana bubbude yan yatsun kafa idan ya sujada yan yatsunsa na kafa yana bubbuda su wa yarussu Akibaihi yana hada digadigansa wa yarussu akibaihi yana hada me digadigansa hadisin Aisha kenan da kuma hadisin da yake magana akan yana bude in yatsunsa shi hadisin a Sa'd bin Abi Waqqas na Aisha tana cewa wata rana da daddare na nemi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a daki na ban gan shi ba a ranar girki na ina ta dubawa ina ta dubawa sai na laluma sai na lalumo shi na same shi yayi sujjada ka duba mata fa malam cikin dare ne ta ce a shimfiɗa su da suke kwanci sai ta duba ta ga manzon Allah baya nan sai tana ta duban sa a ɗakin ta ji iya ɗakin ko bayan ta ce ina laluma sai na tarar da shi ashe sallar dare yake na same shi ya yi sujjada rasan akibaihi na same shi ya haɗe diga-digansa yana sujjada na taɓa diddigensa sai na ji su guda biyun a haɗe ana so a nuna ma in kai sujada ha digadiganka hada su za ka yi ba buɗe su za ka yi ba مستقبلا بأطراف أصابعه qibla kuma ya fuskantar da ‘yan yatsunsa suna kallon alƙibla tashi kuma a lokacin sai na ji shi yana fada a auzu bi ridaka min sakhatika wa bi afwika min uqubatika wa bika minka uhsi alaika la ablugu kulla ma ta ce sai na ji ina wannan addu'ar a wata riwayar la uhsi sana'ar alaika ta ce yayin da ya idar da sallah sai ya juyo sai ce ya aisha a kazaki shaitanuki shaidani ki ne kama ki sai na Aisha take cewa a ah, amma shaitanun yanzu kai manzon Allah sallallahu alaihi baka da naka shaidanin yace ma min adamiyin illa lahu shaitan babu wani dan adam ba wani dan adam face akwai shaidani a tare da shi sai ta ce wa iyaka ya rasulallah har kai ma ya manzan Allah kana da shedan a tattare da kai kala wa iyai yace hadda ni din lakinni a'ana lillahu alaihi fa aslama yace sai dai na wa shedanin Allah ya taimake ni akan sa ya musulunta Na wanda naka fa yana nan akan kafircinsa kenan wannan yana nuna mana duniya da ka sani kowa yana da shaidani a tattare da shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yana da shi amma nasu Allah ya taimake shi shi ya musulunta a wata riwaya ce yace fa kana la ya'muruni illa bi khair ni na wa shaidanin ba zai zama shaidan ba ma ai la ya'muruni illa bi khair ya umarta ta sai da alheri amma da nawa da naka yaƙi muke da shi ya ce mu yi mu ce ba za mu yi ba wani hadisi ma mu tahawi yi da shi a cikin mushkil a athar da ibn khuzaima da imam al-hakim kaga hadisin nan yana nuna mana cewa na farko ashe in annabi yayi sujada me yake haɗa daga digan sa yake za mu zo mu nuna su aikace nan a gani abu na biyu kuma a cikin hadisin ya nuna mana ashe wani lokacin in mutum yana sujjada yana addu'a za a iya jin abin da yake fada kun bayyanta ah, to sujjada yake in ba ka ba ya aka yi ta ji ta ce ya yaqulu sai na je yana wannan addu'ar a'udhu bi ka min sakhatika wa bi mu'afatika min uqubatika wa bika minka أحصي ثناء أحصي la ablugu kulla ma fik kace na jena wannan to ya ake ta jena yi na'am kina yana bayyanawa da haka wani lokacin mutum yana sujada zai iya bayyanawa addu'a kamar yadda ita ta ji shi sannan kuma wannan yana nuna mana ashe akwai bukatar mu tsaya mu jajirce wajen yaƙar shaidanun da suke tattare da mu don su kasance ba su yi nasara a kanmu ba kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi ya tabbatar cewa kowa ina da shedan wato a tattare da shi shi shine malam cewa kana yarfau ajizatahu mu'akhirahu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan ya sujada yana daga kugunsa ba ƙasa yake da shi ba ƙugu sama yake da shi a sujada ba wai mutum ya yi sujada ya saukar da ƙugun ya haɗe da shinyoyinsa ba ba haka yake ba kalmar al'ajiz asali ana amfani ne shi ga mace ana cewa ajizul mar'a amma an an ari kalmar ne a nan aka yi amfani da ita akan na namiji kuma ana nufin mu'akhir shay kamar ƙarshen abu kamar ƙugu kenan to yanzu anan za mu zo mu komo kan hadisin da manzan Allah sallallahu ya yi mana bayani dangane da sujada yadda za ta kasance kafin mu zo gaba kai komanda zo mu dan jarraba da kai yau ko taso la khawfun alayk yace wa kana yumakkinu aidan rukbatayhi wa atraf qadamayhi kai su jira magani rukbatayhi yumakkinu rukbatayhi yana kafa me gwiwowin sannan ne gwiwa kun ga gwiwar shi nan kun ji ta kun ganta a ƙasa to lalle ne in za ka sujada gwiwar duka guda biyu kuma sai sun taba ƙasa yanzu kaddara da zai zai iya sujada bai sa gwiwa ƙasa ba mumkin dan matso gaba kaɗan da kanka turo kanka nan mike kafar baya dan da su kamar za ka yi press up dage kuwa da a ce wani zai yi haka hal makkana yi shin yanzu gwiwoyinsa sun taba kasa to wannan ba sunansa sujjada ba da a ce wani kaddara zai sa yi haka to bai ba to sauke su yawwa kaga nan makkana rukubataihi kenan kafafuwansa sun taba ƙasa wa atrafa kadamaihi taraful kadam wannan su ne kadam wannan shi ne da Hausa diddige ko guda biyu shi ne mai a diga digi ko ko diga digai taraf jam'i ne na taraf nan shi ne taraf yanzu wannan ba haka ba to nan gurin muke magana ba fa yatsun ba ƙarshen wannan diddigen ba nan farkon yatsun ba to an ce yumakkinu to kenan yana kafa nan ma nan ne shine ƙarshen me ƙarshen diddige to shi ma kafa shi yake haka yi haƙuri ba komanda kafa shi yake a ƙasa ka kafa nan inda na danne shi nan haka za kafa kaji inda na buga ɗin nan ya taba ƙasa ka gani nan ma haka shi ma sai ya taba ina sai ya taba kasa to ka danna su miji to yanzu da wani zai zo sujjada wannan shine ta daidai kaga ga gwiwa ta taba kasa ga atrafa qadamaihi karshen nan shi ma ya me ya taba kasa to da wani zai zo ya sujada ya ci kale haka kaga haka ka gani ka bai ba saboda me in ya zo sai ciki kuma mutane suna yi ko wani kan ma za ga ma yana wasa ma da su wani ma haka ma za ga yayi akwai masu yi ko kuwa <laughs> to kaga wannan bai yi ba kuma yanzu kaga yanzu wannan ai dan yatsa sai cike kawai ko ko ba ka bane jayyid wasu wasu suka yi haka haka ma duk ana yi almuhim da abin da shari'a ta ce mana mu yi me wa tsarafa maifi, to misali wanda ya haka fa wani yana yin haka ba a yi yanzu kaga wannan ya zai na suka kalla yamma to ku duba littafin ku da kyau wa kana menene yumakkinu aidan rukbatayhi gwiwa ya taba kasa wa tarafa kadamaihi nan kenan karshen duga digan sai ka baka yi mana na daidai din yawa kun ga haka to shine daidai sai ce wa yastaqbilu bi suduri kadamaihi wa bi atrafi asabihi asabihima alqiblata yana fuskantar da suduri kadamaihi wato kirjin diddigensa ina ne kirjin diddigensa nan sorry nan a ka'ida a sunna in zaka sujada kaga nan din nan ina zai kalla gabar nan din nan shine suduri kadamai nan sai ya kalli gabar sannan wa bi asabi'ihima waɗannan yan yatsun nan su ma ina za su kalla gabas kenan kaga haka zai yanzu nan ina ya kalla gabas In ya zo sai na suka kalla gabas assalam wato ashe su ake duka dai a kalli ne? a kalli gabas in ya tsinka na hannu gabas in ya tsinka na kafa ma gabas to haka nan ma kaga wannan sadru qadamihi ne nan cikin diddigensa kenan ai wannan kirjin diddigensa wajen diddigensa nan kan kafarsa zai kalli alƙibla ne haka in ya tsinsa ma zai kalli mai alƙibla sannan sai ce wa yansibu laifi wa amara bihi wa yansibu laifi kafa kafafo ke yi ai wannan ne kafawan ba kafa ba ne ya kafe su kenan ya kafa su wa kana wa amara bihi kuma haka yi umarni da ayi din wa kana yaftahu asabi'ahuma wa yarussu aqibaihi kana yaftahu asabi'ahuma asabi' jami'i ne na isba dan yatsa wadannan yatsun ba matsayi su haka yake yi ba idan ya zo sujada bude su yake yi yanzu kai sai ka bude su maga bude su yawwa kenan idan ya zo sujada me yake yi ɗan yatsun kafan bude su yake yi ya buɗe su kuma su kalli alƙibla wa ya rusu kadamaihi haɗa diga digin sa kai ke an gane wa ya rusu kadamaihi yana haɗa diddigensa guda biyu da aka sujjada ta daidai ita ce wacce aka yi yanzu muna magana ne akan gwiwa muna magana ne akan me akan waɗannan kafafuwan guda biyu kalmar arus ana nufin me hadawa yanzu da wani zai zo sujada ya haka ya yi abin da muka karanta yanzu da Allah mutane nawa za ka iya irgawa a sallah suna sujada suna buɗe kafa su haka ko ba gaba ne to za mu zo kan za a buɗe ko ba za a buɗe ba akwai waɗanda suke cewa sallar dare ne kawai ka fahimta buɗe kafafuwan ko haɗewa ɗin inda na Aisha ta ce na laluma shi ne ina lalumawa sai na jiyo shi wannan fadin riwaya na Aisha ne ta ce ina lalubawa haka sai na jiyo shi na ji diddigensa guda biyu a haɗe sannan na ga ya kafe me ya yatsa sun kalli gabar da ainihin nan ɗinsa to wannan haɗewan shine wasu malamai suke cewa wai sai sallar a sallar dare ne me yasa saboda Aisha ai a sallar dare ta jiyo shi a ah, to da sallar dare ta rana akwai bambanci ne ha ah, kun bayyance wannan tayyib to kenan kaga in dai sujada za ka yi lafiyayyen sujada ta sunna wacce annabi ya ce sallu kama ra'aytu muni musalli. to dole ya zama tuka ne? ka haɗe kafafuwanka kuma ka kafe wannan ya fito fili ya bayyana ko to in za ka yi sallar isha'i fa sai ka sai ka tuno ka kula to kwamanda ya ƙuri sauko ba fa sunansa fa kwamanda ba kwamandan mu ne a gurin training in an zo training sai ya press up guda ashirin da biyar amma ni ba na iya yin guda goma in na dage yana yi guda takwas amma wannan yana yin ashirin da biyar ko talatin ma shine nake ce masa kwamanda na zauna barakallahu fi samarin sunna kenan na gobe insha Allah to za ka iya barin sa haka ma dan akwai abin da za mu yi kuma yawwa to idan mun yi wannan sai mu ce wa ya rusu akibaihi ko yana hada mai daga digan shi to sai ce wa kana yarfau ajizatahu to ai ya bayyana kugunsa da zai zama to a haɗe yake ba a sama yake ko mun zo bayani ma da rafi da shi fili malai ce fa hadhihi sab'atu a'dha'in kana sallallahu alaihi wasallama yasjudu alaiha waɗannan su ne gabbai guda bakwai wanda manzo Allah sallallahu yake sujjada a kansu kenan in za ka yi sujjada dole ne ka yi sujjada da gabbai guda nawa guda bakwai alkafani tafufuka guda nawa guda biyu wannan kaga wannan raha din dole ne haka ya taba ƙasa ba mutum zai zo sujjada ya haka ba ko ya dunkule a'a baje su zai alkafani guda biyu kenan ko wal rukbatani da kuma gwiwowi guda biyu wal kadamani da diddige guda nawa biyu biyu biyu sau uku nawa kenan to wal jabhatu wal amf da goshi da hanci nawa kenan a kai bakwai ko takwas ha takwas wani ma ka ce goma ne dan tabargaza zakin. goma ina idan aka ce idan aka ce bakwai ana nufin da goshi da hanci gaba ɗaya ne ina fatan kana fahimta nan da nan duk an haɗe su a matsayin gaba ɗaya to shi yasa ma ai suka ce bai halatta mutum ya yi sujada ya kafe goshi kadai ba idan yi sujada ya kafa goshi kadai sujadansa ba ta yi ba saboda kamar ya yi sujada ne da rabin gaba haka kuma duk sa bai halarci sujada da hanci kadai ba goshi ba zai iya yiwa ko wani zai jarraba mana a yi sujada da hanci kadai karan hanci ya taba kasa so goshin bai zai taba ba zai yiwu in baka ce zai za mu sa ka gwada mana nan ma yunkin sa zai yi ba kun fahimci wannan da kyau jayyid kenan a nan abinda malamai suke cewa dole ne wanda zai sujada ya sujada akan gabbai guda nawa bakwai tafin hannu guda biyu gwiwowi guda biyu hudu kenan sai kuma me a diga-digai guda nawa biyu shida sai go shida hanci bakwai وقد sallallahu alaihi الله عليه ne الأذوين al-akhiraini ka udwin wahidin fi sujud ji ko manzo Allah ya sanya gabban nan guda biyu wanda ka kokarin ka raba su shi manzo Allah ya da su ka udwin wahid kamar gaba ne guda biyu a guda ɗaya afwan fi sujudi a wajen sujada da goshi da hanci gaba ne kwaya ɗaya an an zo sujada haisu kala ta yanda ya ce umirtu an umarce ni an ne an umarce ni an asjuda wa fi riwayatin umirna an nasjuda dan kar ma wani ya ce khususiyar annabi ne an umarce mu mu yi sujada ala sab'ati a'zumin akan gabbai guda bakwai bayanin su ya gabata gare ka ala aljabhati a wannan hadisin da yazo sai yace ce akan goshi da yazo wa ashara yadihi ala anfihi ya ce alal jafa sai da ya zo nunawa akan goshi din sai nuna hancinsa haka kun gane umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin alal jabha sai haka kenan hanci ma jabha ne kaga watakila da ya nuna nan gurin sai wani ya ce eh to a kare za yi sujada amma sai nuna hanci alal jabha wa shara biyadi ala alame anfihi wal yadaini da hannaye guda biyu wa fi lafdin al kaffaini tafuffuka guda biyu wal rukbataini da gwiwoyi guda biyu wa atraf al qadamaini da karshen diga dige guda biyu manzo ce wala naktifu as-siyaba wash-sha'r kuma an hana mu naɗe riga da naɗe gashi idan mutum zai sujada yana da babbar riga kurin ya bace ta yaji Allah kiyaye ka da yan abin nan wani ya je tsage maka ita amma a sunna babbar riga mutum zai sujada inda yana da babbar riga to kudu haka zai sujada a baje za mu nemi mai babbar riga yanzu za mu buga misali da shi wa sha'ar da kuma gashi to mukan nan alhamdulillah an raba gashin da ina jin muna bacci lokacin da aka zo raban gashin ba muna da dai namu dai na dan abin nan amma dai sai larabawa nan kam wannan sai su manzon Allah wadda gashin su aka ce wa kana zulimmatin eh manzon Allah ma abucin limma ne gasa mai limma yana da gashin da yana da yawa har ya sauka kan kafadarsa mai eh, riwaya ce ma ra'aitu ban taba ganin mutumin da afsana min dinin min sallallahu alaihi wasallam mutumin da yake da gashi mai yawa ya kwanta a gadon bayan shi ko ya zo ya hau kan kafadarsa ban taba ganin kyakkyawan mutumin da yake da gashi irin na manzan Allah har aka faɗa ba gashin sauka ne yake kunnensa sai dai tura gashin ta baya sallallahu alaihi wa sallam to amma a sunna yace in za yi sujjada ka kafa kan haka shi ma gashin ya yi sujjada ita ma rigar ta yi sujjada eh duka su maka shaida ran tashi kiyama kun fahimci wannan wa kana yaqulu kuma annabi ya kasance yana cewa idan sajada al'abdu idan bawa ya sujada sajada ma'ahu sab'atu araf to gabbai guda bakwai suna yin sujada tare shi kalmar araf tana nufin a'dha eh a'dha idan mutum ya sujada to gabbai bakwai suke sujada da shi wannan arab jam'i ne na irb hamza wa ra'i al al udu al'udu gaba a'adha gabbai arab gabbai wajuhu fuska ta sa yanzu an ce fuska ka san me ake nufi ko hanci da goshi wa kaffahu da tafuffukansa guda biyu wa rukbatahu da gwiwowinsa guda biyu wa kadamahu da kuma me diddigensa guda biyu sallallahu alaihi wa alihi to za mu sake dawowa kan wannan maganar da ya ce ana yin sujada ne akan gabai guda nawa guda guda guda bakwai guda bakwai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama am da yazo yace umirtu an asjuda ala wa fi riwayati an asjuda ala sabati azumin ala jafa wa sharib yadi ala anfihi wannan hadisi da aka ruwaito da shi da wasu makamantansa wasu malamai malamai sun yi saɓani na farko dai shin da hanci da goshi abu ɗaya ne ko suna da bambanci wasu ka ce a suna da bambanci abu ɗaya ba ne saboda kai ma ce kai goshi hanci nan daban nan daban wasu ka ce ba bambanci in ba haka ba da manzon Allah ba zai ce umirta an asjuda ala sab'ati a'zumin ba lakanat samaniya in eh, haka ne da sai su zama guda nawa guda takwas to amma dan an nuna maka da goshi da hanci duk gaba ɗaya ne a wajen sujada to shine annabi ma yace ala sabati a'zumin ala sabati sabati a'zumin tayyib wasu malaman suka ce ya halatta mutum ya sujada a wani bangare ya bar wani bangare kamar goshi in ka kafe goshin ka kai sujada da goshi kadai hanci bai tama ba ya halatta in ji abu hanifa a masabar waye abu hanifa amma kan manta satin da ya wuce mun faɗa mun kawo hadisin da lallai sujada nan za a yi ta za a haɗa ta ne mai jami'i bushi da hanci amma a mazhabar abu hanifa za ka iya wadatuwa ka yi sujjada wato kan goshi ka dai kuma ka yi sujjada kan hanci kawai in zai iya yiwa kai sujjada kan hanci a abun abu hanifa za ka iya yi ta tsakani da Allah kaga wannan magana ta sa Allah masa rahama ta saba magana annabi sallallahu alaihi wa sallam me dalilin sa shi yana ganin ai tunda an ci abu guda ɗaya ne misalin ba abu guda ɗaya ba ne ba duka ba ɗaya ba ne to don kai su zira kan hanci yayi kama annabi kaga da yazo guda biyun ya hada duka sallallahu alaihi wasallam ibn munzir ya nakalto ijma'in sahabbai gaba daya cewa sujada ba ta inganta in ba a hada goshi da hanci ba duk wanda ya sujada bai hada da goshi da hanci ba to gaskiya su da bace ba in ji ibn al-munzir bi ijma'il ulama bi ijma'is sahaba sahabbai duka haka suka yi ijma'i wanda ya sujada akan hanci shi kadai kamar yadda abu hanifa ya tafi to sujada ba ba amma abu mamaki jumhurin malamai sun tafi akan inda a ce mutum zai sujada akan goshi kawai banda hanci to da sujada tasa ta yi su a wurin sujada tasa ta yi wasu malaman da ba su ba sun saba musu sai dai zance mafi inganci insha Allah ta'ala ne yin sujada akan gaban nan ga baki ɗin su guda bakwai da goshi da hanci yawwa da goshi da hanci to wai wannan hadisin Abu Hanifa kuma ya dada kafa hujja shi ba an ce manzo Allah ashara alai ba an fihi sai ce tunda annabi ya nuni akan hanci wannan ya nuna cewa kullun sujada dan kaya akan hanci kawai yayi Allahu alam ana la adri kayfa yakunu sujudu ala al-ardi faqat mumkin ai su da aka hanci kawai zo ka dan gwada mana mu gani a ai kawo ba anan ko kafa kanka mu a dauka a kamera wai ka sa karan hancin ka kawai eh a in sai ka nan jarraba ai kila ka sabu ne ka iya a nan za ka yi ka yi a haka haka eh kwarai kuwa kaga yayi fa to to saka samu gani cire wula dan kar ya zama tadlisi afwan haka za ka yi eh yawa cire hannunka dan sa gani to a gurin abu hanifa kaga nan kaga ni kaga goshin bai taba ba a gurin abu hanifa da za ka yi sujada a haka wannan shine dorin dore ne kenan to da sujada ka tayi ina fatan kuna fahimta to su kuma jumhurin malamai suka ce da za ka yi akan goshi kawai banda hanci kafa goshin ɗage hancin ga gashi sosai mana ma lura yawwa to a gurin jumhurin malamai da za ka yi da nan kawai shine a kar kaga hancinsa ka gani kaga bai taba ba to da yayi amma zance mafi inganci da ijma'in sahabbai sujjada tana kammala ne idan an hada da wannan goshin da hanci sauke shi mu gani yawwa to ne ita ce sujjada wacce sabai suke ijma'i a kai fahimtum jayyid to kenan a nan muka ce manzo Allah ya hana a nade tufafi ko da mutum yana da babbar riga in zai sujada to ni masallacin namu kai astaghfirullah yau du masallacin nan ba mai babbar riga abin mamaki a ina kake a ka in dattijo ne ya yi girma da yawa a sauƙaƙa masa a samu dai wani shaf dai matashi ne to taso taso taso in dai matashi ne taso ina yake malam taso taso da zaka nawa khairan inda da cizo ne sai mu dan daga masa kafa bismillah kai ka gode wa Allah ma sun ce ma matashi <laughs> yawa wala naktifu siyaba wa sha'r kar mu nade tufafi kar mu nade me gashi yawa to shi ba sai ya hau kan teburi ba nan zaka tsaya malam dan matsa mu dan yawa eh, juya haka eh, juya can zaka juya yawa yanzu misalin kaga yanzu gashi zai sujada gyara babban rigar ka fita sosai saki ka yawa jaka haka yanzu a al'ada idan mun zo sallah yaya muke yi yanda ka saba kake yi in za ka yi sujada yadda aka saba ban ce kai na wannan littafin ba da in za ka yi sujada babbar riga ya kake yi yawwa yawwa ka gani haka ake yi ko in za a yi sujada mai babbar riga zai ya yake yi yawwa to yi sujada magani ka gani ka ga ya naɗe ta ko to ka shi ka miƙe to a hadisin wala kif asiyab nakfit siyab afwan nakfit siyab kan mun nade tufafi to tunda annabi ya ce kakka nade yanzu ya zaka yi in zaka jira Allahu akbar sami Allahu liman hamida Allahu akbar ka gani ka ganta a baje to gaskiya wannan jazakallahu khair shikenan yayi je ka abinka wannan wato da a ce zai sallah shi kadai kaga ba matsala to amma yanzu inda a cikin sahu ne zai yi in ya baje babbar rigar na yaya akwai mushkila wani ma shaƙe shi zai an gane to ya zai sai dan sai dan kwatanta dai kawai sai dan me ya dan kwatanta ya dan ya dan jarraba da haka dai ala ayi hal ko da wata ran zaka zo kana sallah ko a gida ko kai kadai ko kana sallar nafila ko a masallaci sunna shine inda babbar riga a jikinka ka baje ta idan kana da gashi a tattare da kai ka bar gashin amma wannan ya shafi maza ne banda mata da mata suna da gashi da yawa ita gashinta a sallah al'aura ne da ka dole ta me ta rufe shi dole su rufe shi da Allah shi nam tufafi eh idan burin burin ne ba haka za ta yi ita za mu da matsala a yi eh haka za ta yi annabi ya yi umarni da a kan gabbai guda nawa guda bakwai kamar yadda muka karanta wa qala fi rajulin salla wa ra'suhu ma'kusun min wara'ihi wani mutum ya yi sallah ya ɗaure gashinsa ta baya misali kamar yadda mata suna da gashi ai suna yin wannan me ake ce da shi Fakin. kaji ko matan ma bai da ita amma shi ya fara faɗa subhanallah ai sai ku dan daga kafa masu aure sai su faɗa ko masu yaya amma da ke da ƙarfi yanzu <laughs> to irin wannan to wani yayi yi sallah tun da kamar larabawa ne haka yana da gashin sa sai tukwikwaye shi ya sa shi ta baya sai ce inna ma masalu hada مثل الذي يصلي وهو مكتوف manzo Allah ce kaga misalin wannan mutumin daidai yake da mutumin da yake yana sallah ya daure hannayensa za ka sallah ne kana kamar hannunsa haka a daure yayi ai bai ba ana so a yi sallah ne me hannu a sake to wanda ya ɗaure gashin ya zai zai sallah to kamar wanda yake maktuf ne wanda ya ɗaure abin ɗansa, ya ɗaure hannun shi kenan wannan hadisi yana nuna mana da mutumin ya bar gashinsa ya zuba a ƙasa shi yafi za a bawa gashin ma ladan sujada iya yawan gashin ka da ya taba ƙasa iya yawan ladan ka to amma sai ya kasance ya yi shi ma kusan. to shi ne sai manzo Allah ya mai shi maktu kamar wanda bai sujada ba ne. <coughs> yanzu misalin wanda hannun sai yake daure zo sujada ya zai sai dai mai haka to yayi sujada tunda ya ce inna ma umirtu an asjuda ala eh, sabati adum kaga maktu mai daure mai hannu kaga bai ba to ka duba ba mamaki malam wanda ya daure gashin sa daidai yake da wanda ya daure hannu dole ya saki dole ya saki gashin haka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Abdullahi ibn al-Haris shine wannan sahibul qissa din Abdullahi ibn al-Haris da aka ce wa qala fi rajulin wannan rajul din sai ka rubuta sunan shine me Abdullahi ibn al-Haris Abdullahi ibn al-Haris yana yin sallah ya daure gashin sa ta baya subhanallah manzon Allah din da kansa ya tashi ya je ya kwanci gashin mutumin iya sallah din ya gan shi yana sallah gashinsa a daure ta baya sai ya tashi da kansa ya je kwakwance mashi yanzu kamar kaga wani ne ya zo yana yin sallah sai ya naɗe babbar rigar sai ka je iya cikin sujjada ko ka mirgina shi ka baje babbar rigar <laughs> yaya zai yiwu abu zai yiwu ba a yanzu zai bi zai yi ba sai a bari sai ya ido sai a masa bayanin sunna ko a ce sunna ne ka bar babbar rigar ka ta zube gaba daya a a ka ka ka shimfiɗe ta shikenan afwan abdullahi bin abbas ne ya warware masa ba annabi ne ba ya warware masa ba a lokacin to shine sai to amma manzo Allah bai masa inkari ba annabi bai mai shi fada ba kaga sai zamanto wannan sunna ce takririya an tabbatar da shi malam yana idar da sallah sai ce da Abdullahi dan Abbas malaka wa ra'asi ina ruwanka da gashi na ina ruwanka da kaina ashe su ma dai sabban dai ana dan fafatawa kenan <laughs> dabi'a ce ta dan adam ko ba ga wani ai mutane ne ba aljanu ne. amma imani da takawa ne ya fita muna fatan takawar da imani mu mata yi mana na malaka warasi ina ruwanka da gashi na ina ruwanka da kaina sai Abdullahi dan Abbas sai ce ni sami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ƙudu. na ji manzon Allah yana cewa inna ma masalu hada masalu alladhi yusalli wa huwa maktub duk wanda ya salla gashin sa a daure to daidai yake da wanda ya sallah hannunsa a ɗaure bai yi sujada ta kwarai ba hadisin imamu muslim da abu awana da abu dawud da imamu nasai da darimi da imamu bai haƙi kenan dai hadisi yana nuna mana wajibcin in ana sallah a baje riga kuma a baje me a baje gashi kada a takure shi wa kana la yaftash wa kana la yaftarishu zira'ihi to yanzu zamu shiga gaba ta gaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sallah la yaftarishu zira'ihi baya shimfiɗa zira'insa akwai hausawa nan ko dala me sunan nan ne daga nan zuwa nan me sunan shi na'am wannan me sunansa eh nan gurin daga nan gurin zuwa nan na'am me sunansa akwai gari to za mu zo kansa insha Allah yanzu me me yana sunan shi na'am wace ce tsintsiyar hannu ma damtse nan ne damtse ba sakwace nan shi ne damtse mu kuma anan kano ne ake cewa damtse ko ko kwanji kwanji shi kuma damtse to wanne ne na ciki idan mutum ya haka me ake cewa nan gurin Shi ne kwanji to me damtse ok nan gurin zuwa nan shi ne damtse su kuma suke cewa damce ko to daga nan kuma daga nan din kuma zuwa nan me sunanta jar hannu na'am eh <laughs> me kace kunkumi tsugurgumi <laughs> to yawanci dai ana dai ana ɗauka dai ake zira'i kawai kuma ana faɗa amma ina so gane cewa zira'i kalmar larabci ne kuka aro yawwa kalmar ina ce tsuntsiyar hannu amma dai tsuntsiyar hannu kamar nan ciyayi. madaurar agogo shine tsuntsiyar hannu amma ban sani ba har da nan tsangalali tsungurgumi sangalali tsintsiyar hannu duka hausa ta tafi sai dai Allah kiyaye to manzo Allah idan ya zo yin sujada la yaftarishu zira'i baya shimfida zira'insa kamar yi haka Allahu akbar haka ka gani ka sa ko wanda sun zo sujada haka suke yi ko ba ga bane ya shimfide wannan din gaba daya to baya yi wa kana yanha anhu hanawa ma yake kar ai haka kada wanda ya zo jira ya kafe gwiwa hannunsa a ƙar da nan da nan ya kafe a ƙar ya shimfide su haka annabi ya hana wa kana yarfa'uhuma annabi yarfa'uhuma yana daga su yana daga mai zira'in dage su yake zamu zo ma'aikata a aikace ko yana daga su wa yuba'iduhuma an jambayhi wanda Allah yana nisan su daga mai daga kubbansa ko kuyabu ko Ku kuyaɓu ko kuɓɓa ko kuɓɓuna goɓɓai ko subhanallah kuyaɓu kuɓɓa kuɓɓuna eh ai guda biyu kuɓɓai ko to wallahi ni dai ina faɗa ne saboda kar wata rana wani je sa a kasar idan ta gana na ce malam nan bai iya Hausa ba to ni dai daman ba ba ba ina ta kokarin garshe sa suke neman taimakon ku to kudin ma duka abin da yi gashi nan dai kame kame ne kawai Allah kuwa babu wani hausan babu wata tsayayya duk buge buge ne ko to ku yi ko yana nesantar da wannan dinsa zira'insa daga kudansa hatta yabdu bayadha ibtaihi min wara'ihi hasse hasken hamatarsa ta bayyana ta baya da salam ma'ana in yazo zo nan na farko dage su yake yi sannan kuma yana buɗawa sannan kuma ana iya hango haske na hamatan shi wasu suka ce ah ai ita hamata aslan baki ne ai yaya aka yi amfani da bayan aka ce to na manzon Allah fari ne haske ne ba baki ake gani ba haske sallallahu alaihi wa sallam. min wara'ihi ta bayansa sallallahu alaihi wasallam wannan sifa ita ce abin da ya zama mutawatiri a ruwaito sahabbai jam'un min sahaba jam'un ghafir jama'a da yawa cikin sahabbai sun ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi irin Abdullahi ibn Malik ibn Buhaina da su Maimuna bint al-Haris da su Abdullahi ibn Abbas duk sun ruwaito su al-Bara ibn Azib duk suka haka suka ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana yi abdullahi dan abbas wata ran ya ga wani mutum yana yin sujada da yin sujada sai shimfida zira'i sai haka Allahu akbar ya kafa goshin ya shimfida zira'i sai abdullahi dan abbas ke cewa haka da yarbidul kalbu wannan haka kare yake shimfida in yatsunsa ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam idza sajad abdullahi dan abbas yake na ga manzon Allah inda yayi sujada ra'aytu bayada ibtayhi sai na hango hasken hamatar shi sallallahu alaihi wasallama hadisi hasan kenan wannan yana nuna mana in kai sujada lalle sai an hango me hasken a wato hamata ko a buɗa yace wa hatta law anna bahmatan aradat an tamurra ta ta yadayhi marrat da bahma abinda ake nufi da bahma yar karamar dabba ake nufi an gane ko yawwa da yar karamar dabba jam'in eh, wato eh, inda za a wato wahidatul bahim kenan Allah ce bahimatul an'am ko min bahimatul an'am bahma yar karamar dabba yawa kaman auladul ghanam kenan ya'yan yan awaki da yar karamar dabba kamar yan akuya ko dan rago zai zai zai iya wucewa an gane zai iya wucewa ta ƙarƙashin manzon Allah idan ya yi sujada sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam in dabbar ta so wucewa za ta iya wucewa har suka ce in kunna la na'wi li rasulillah sallallahu alaihi wasallam mimma yujafi bi yadayhi an janbayhi wallahi muna tausaya wa manzon Allah shine na'wi kalmar na'wi nirsi wa nariqu an gane wa nariqu kai muna tausaya wa manzan Allah in mun ga yadda in yi sujada yake budawa sai mu ce kai kamar ya tsananta wa kanshi in kunna lana'awi li rasulillah mimma yujafi bi yadayhi irin yadda yake buɗe hannayensa an jambahi daga kubbansa ko kuibinsa idan sajad idan ya sujada wa kana ya amuru bi dhalik kai umarni ma yake da ai haka din fa yaqulu idan sajadta yana cewa kai in zakai sujada ka faika warfa mirfaqaika ka sanya tafuffukan ka kuma ka dage gwiwan hannunka ka dage ne gwiwan hannunka kada ka sa shi a ƙasa hadisin albara ibnu azib wa yaqulu yana cewa yatadilu fi sujud ku rinka daidaito a cikin sujada ku daidaito a cikin sujada wala yabsut inbisata ko a wata كما kama الكلب alkalb ko الكلب ɗayan ku iya sujada ya daina shimfiɗa hannunsa kamar yadda kare yake shimfiɗawa yanzu in za ka yi tunawa ka taɓa ganin kare yana kwance ka taɓa gani ko ya yake da hannunsa na gaba shimfiɗa yake to annabi ya ce ku daina aikin karnuka a sallah duk wanda in ya zo sujada yana shimfiɗewa hannunsa a sallah to kamar aikin karnuka yake to wallahi da yawa za ga haka manyan mutane mutum za ga wani babba ne in ya sujada na haka zai kifin hannaye saboda ya fi daɗi sallar yara haka su ma suke sai su shimfiɗe ta nan ma daga nan ma sai mutum ya miƙe ya ta bacci wa fi akhar wa hadisin akhar a wani hadisin wala yaftarish ahadukum dira'ihi iftirashan kalbi kada ɗayan ku rinka wato eh, shimfiɗa ainihin zira'insa ƙasa kamar yadda kare yake shimfidawa wa kana ya la la la tabsut zira'aika basta sab'i ka daina shimfida zira'inka a kar kamar yadda kirkeci ko kura take shimfidawa da'im ala rahataika ka samu kafuwa ko ka sa karfi akan tafufukan ka shine rahataika wadda'im ay asnid alaihima ka dogara shi yasa muka ce in an zo sujada last week muka faɗa za ka sa ƙarfinka akan me raha ɗinka mana tafufukanka wato jafi an daba'aika kuma ka buɗa dangane da wato daba'aika abin da ake nufi da daba'aika wato gefen wato wajen hamatarka nan shine daba nan idan ka sauke hannunka ƙasan hamatanka shine daba'aika nan gurin da nan me sunan shi da hausa hagargari ah, ai nam nan gefen kasan hamata fa eh matsayin matsayin hamata to kaji wani to shine gobe gobayi saboda a larabci hagargari shi ne abdila da shi ake nufi sai ce wata jafi an bila'ai to sai ce baba'ai nan dai asan hamata dai nan daga cikin hamata dinnan zuwa ƙarshe ne zaba Ɗan side nan to kada ka takure in ka zo sujada ka haɗe tunda an ce ana hango hasken hamatar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kai ma kokari za ka bude ko fa innaka idza fa'alta zalik in har ka aikata haka sajada kullu udwin minka ma Allahu akbar kenan kowace gaba a jikinka ta yi sujada tare da kai shine hikimar da ake nufi wajen ainihin kai sujada ka bubude kada ka takure kanka an fahimci wannan to sai mu dawo a yace wa kana la yaftash rishu zira'in ko to bismillah komanda hau an ka ce la yaftarishu zira'in can za ka kalla don su ganka sosai bismillah sujada wa kana ne wa kana la yaftari shi zira'ai zauna ya bi zaman tan ya kawai nake so matso ba matso ba. yawa yawa to manzan Allah ya zo su jira la yaftari shi zira'i baya shimfida sa. wannan shine zira'i daga nan gurin zuwa nan shine zira'i wannan min huna ila huna huwa zira' to annabi ya zo baya shimfida nan a saddada kinan baya yaya bismillah yi magani yadda baya yi yawwa kakai su da ɗage kalle su yawwa kun ga haka yanzu kun gana aya bude yake to annabi ya hana in za ka yi sujada yi haka ka fagoshin mu gani yanzu da yawa in suna sujada kaga suna haka duk wanda ya haka kaga yanzu gwiwan hannunsa dole ta haɗu da gwiwan kafar shi sannan nan ɗin kuma ya matse ka fahimci wannan sannan kuma ba za a hango ba don wanda yake bayan shi can ba zai hango hamadin shi ba kun fahimci wannan to la annabi baya wannan in ka ga mutum yayi sallah yayi wannan zero bai daidai ba zauna kuma duk yawa mun faɗa a can sorry isa jira din mun faɗa a karatunmu na ƙarshe a can ko aka ce um, um, manzo Allah sallallahu yana daga ugunsa ko yawwa kaga yanzu nan ugun nan shine kogon shi nan to baya yin in ya zo sujada nan din daga ce yake yi daga kugun sosai komanda ka gani kun ga yanzu abin da nake so ku mai da hankali nan annabi ya zo sujada nan din sai yana ne a daga shi yake amma akwai sujada da za a yi ta nan din ya kar misali yi sujada akwai waɗanda suke haka ka gani ba a yi haka yanzu wanda ya sujada ya haka ya daga bai daga ba kar ma ka takura kanka iya eh, haka ma akwai ma masu yin haka haka ni da ido na na gani yanzu kaga ba dai an ce jira bane kaga rashin karatu ciwo ne yanzu wani in bai karatu sai ce ai yayi sujada amma yanzu kaga abin da mu karanta wani sujada ba ta yi ba kuma kar ku manta da hadisin da manzo Allah yake cewa fa duk sallar da sujada ta cika ba da rukuyi babu ita shi sa malamai nan suka bata lokaci yanzu ku duba satin mu biyu akan jira muke magana kaga da karamin aiki ne da da alayi ɗaya za a yi bayanin sa kun fahimce ni da haka ashe idan ya zo jira nan ɗinsa idan yake daguwa sama da haka yi mu gani da dagu sama kun gani to wannan shi ne daidai ki sace zama zauna aka ce la yaftarishu menene zira'ihi bal kana yanha anhu manzo Allah daga su yake wa kana yarfa'uhuma wa yuba'iduhuma an janbayhi hatta yabdu bayadu ko bayadu ibtaihi min wara'ihi to yanda abin zai bayyana sai dai ka kalli gaba ka cire hulaka kalli gaba juyo suka ce manzo Allah yana yin sujada yana me yana budawa kai sujada kuwa idan za ku tuna da karatun mu na satin da ya wuce tafin hannunka ko dai ka ajiye su a ina setin a haka haka da haka ya fi to to to sauka sai a juya teburin juya haka juya shi to aka ce mazalar sama yana wa huma an jambai yana nesantar da wato ainihin um, zira'insa daga jambudinsa daga kwibinsa nan nan shi ne mai kwibin shi to kan mutum ya zo su da ya haka kun gani ba mamaki da yawa mutane suna su jada suna haɗa ne yanzu kakarar a gani to wannan shi ma ka kansu ne bai ba annabi budawa yake yi ba'idu kuma yana nisan tasu daga mai. kwaikwai shi sallallahu alaihi wasallam buɗa su ka manta da ka'idar mu in nace ka buɗa ɗin duk yadda nace ka buɗa ko dai hannunka yana setin kunne ko yana setin me ka faɗa yayyo yana nesanta su ko hatta yabdu bayadu tsai sai hasken hamatan manzo Allah ta bayyana yanzu wanda yake tsaye a nan wurin zai hango hamatar yaran nan to in manzo Allah ne nan gurin ana hasko hasken nan hasken nan sallallahu alaihi wasallam to amma mun sha faɗa muna maimaita yanzu irin wannan sallah irin wannan sujada din ita ce ta daidai to amma sahunmu da muke yin sallah tsakani da Allah yan kuwa kun ga dai ana kokari a ce an bi sunna ahli sunna sunna to wani lokacin muna yin sahun da gaskiya yana hana mu mu yi ibadar yanda aka ce mu tunda yanzu yan uwa su gani suke yi an ce a cika sahu a cika sahu kaji ko to shi gani yake a cika sahu a matse sahu shine abin da ake shi abin da ya fahimta ko ba shi aka yi matsayin sahu ba a cika sahu a cika shi ya zamanta kowa ya tsaya daidai inda zai iya ruku'i cikakke ya dago yanzu hatta zaman sallah in mun zo zaman sallah za ku gani yanayin sahun da muke a sallah ba zai bar mu yi irin wanda aka ce mu ba kaga kenan akwai gyara fa ba cewa aka yi ai sallah wani wani kamar yadda wasu ke yi ya jefa kafarsa nan wani ya jefa kafarsa nan fadi ba haka aka ce ai ba amma dai a tsaya normal ta yadda akallin za ka yi sujada za ka yi irin wannan yanzu ga irin samun ba zai bari wannan ya fito ba nan idan ku ya fito to dole hannun wani yana kan nan ɗinka ne haka ne ta yanzu ya za mu yi da wannan sunna ɗin ha sahun za a rage ko ku dai hannun za a rage ala'ayyar in Allah ya sa ka samu sahu ka kai ƙoƙari yin wannan in baka samu sai ka dan rage haka ka dan me haka to amma ina ga wa kaga haka din wallahi wani bai zai bar kai ba kai dole ne ma sai kai haka wasu in an yi sai kai haka dole da zai yi saboda an matse sahu kun fahimci wannan amma dai gashi nan a karatu ilimi amana ne kuma mun gaya muku ga yadda manzo Allah yake na budewa kuma ana ganin hasken hamatarsa sai dai a yi tsakatsaki daidai gwargwado hatta yadda ya tsoye ibdaihi min wara'ihi ta ta bayansa to ka dan zauna dai karka sauka zauna i zaman ka yawa hatta law yashi hatta law anna bahmatan aradat an tamurra ta ta yadayhi marrat da yar ƙaramar dabba za ta so wucewa ta ta karkashin sa da ta me da ta wuce kamar ya yi sujada irin wacce take ta sunna din tabbatacciyar yanzu ka duba wannan yaro ne karami tsakani da Allah da bari na ɗage riga shi yanzu nan dan Allah dan akuya ba zai iya wucewa ba ha to wannan yake ce sujada ta kwarai da yar dabba za ta so za ta wuce ɗan zakara mai kwari zai wuce ɗan akuya ɗan tinkiya zai wuce to sujadar da ake so ka yi ta yar dabba ta ɗan wuce na'am mage ma za ta yi to aka ce dabba ma balta mage na'am shine <laughs> shine ai kun fahimci wannan to amma yanzu kun ga mutanen mu suna yin sujada ba irin wannan ba galiban ma in an zo yin sujada hadewa ake haka wallahi wani haka yake ba abin da ya shafe su kurin toshewa ke kudu. tirif yanzu misalin ba ka gani ba ka idan ka hango shi wanda bai yi karatu ba bai karanta irin wannan takardun da littafan ba yanzu zai iya ganewa cewa wannan su da kuskure ne a wallahi malam inda ake da ilimi aka ci gaba kurin in za a maka ko interview ko limanci ko na abu an samu ƙwararrun malamai sai a ce zo kai sallah irin ta manzon Allah kurin dattijo ya tsaya da gemu sai yana kallon ka wani in so yanka maka ita sai ce yi sujjada irin ta annabi idan dan gargajiya ne kai sai ka zo ka kwaba musu irin wannan haka ne mana <laughs> yanzu ga mu a gargajiyance duk wanda ya ga yaron nan zai ce kai yaron nan akwai sujjada tamam ko ba gaba ne ba to amma ta yi ta yi ba ta yi ba saboda bai yadda annabi ya ce a yi ba na farko da yanzu in yatsun nan ma inda za a feta su wanda ma wannan ya wani ma haka yake kaga ba abin da ya dame shi ka gani in ka sa rula nan kudu nan arewa kaga kuma annabi cewa kai yan yatsun hannunsa ina suke kalla gabas gabas kuma aka ce yana sa su daidai kunnensa ko daidai kafadarsa kaga wannan ba daya kuma wai shi a hakan wai shi yana ganin mai tsoron Allah ne ma ya sujada da yawa ma ko ko irin littafin da aka ce za a karanta sifar salatin nabi a masallaci sai ga hawa kadalla sifar na nabi hawa shekara na mun sauke shi an gama mutane dubu sun karanta wannan littafin amma wallahi ba su iya sallah annabi ba da gaske ne kuma kullum za ka rinta sai ka samu karuwa kullum ne to masu dan kokarin karatun kenan ballantana wani yanzu a duniya bai ma san wani wasu mursal nabi bai sani ba kuma kaga wannan littafin ba duk a cikin littafin hadisai ne aka ciro bukhari muslim abu dawud da nasai ibn wajah tirmidhi isran eh, eh, darimi eh, musnad imam ahmad musnad al-tayalisi musnad al-bazzar sauran kutub as-sunna a ciki aka ciciro waɗannan hadisai aka aka hada malamin ya mana wannan aikin Allah saka mai da alkhairi kaga wannan sunna ba ce yi ba saboda kuma gashi ya matsi to da haka ta manzon Allah shine a bude ha ka gani sai ce wa kana menene um in kunna da da awi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma jafi ko muna tursiya manzon Allah saboda wato budawan da yake a sujada budawan da yake kai ka dada budawa ma sosai matsar da wannan baya ka raga baka dan ka gani saboda kai ma yana jin yanzu ka fi jin daɗin sujada ko ko ba ka bane to suka ce muna tausaya annabi sallallahu alaihi wasallam saboda buda wanda yake sallallahu alaihi wasallam dan ya ce in kai sujada kafa tafin hannunka a ƙasa ka ka ka ka daga su kar ka takure su a kuma ku daidaita su sujada kada ɗayan ku yi sujada yana shimfiɗa hannunsa kamar yadda in bisatal kalbi to shi wanda ya hana ɗin haka kenan haka to kada ɗayan ku yi sujada ya haka yanzu kaga yanzu ya buɗa amma yanzu kaga ina kaga wannan a ƙasa yake to duk wanda ya sujada ya shimfiɗe hannun a haka ya zama yayi ne shimfiɗar kare yanda kyarke yace da dabba take yi to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya ya hana wannan wala yaftarish ahadukum jira'i iftirash al-kalbi la tafsut zira'ika بسط sab من قال شيء والدعم على راحتك كلمة والدعم اعتمد da alaihima rahatai ka waɗannan su ne raha ka sa ƙarfi nan ɗin ya ɗauki nauyi ka ji ka ji in ka sa hannunka a ƙasa hannunka nan yana ɗan ɗaukar nauyi ko yaya kamar za ka yi press of haka ka ji hannunka yana ɗaukar nauyin ƙirjinka to wannan shi ne lallai alamar cewa sujadar ka ta yi ce fa ka idza fa'alta dalika sajada kullu udwin minka ma. idan ka yi wannan to kowace sujada kowace gaba ta yi sujada kenan a tare da kai yanzu a nan gurin za mu irga abin da annabi ya ce an umarce shi ya sujada ko an umarce mu ya sujada kansu misali ga tafuffuka guda biyu ko ga goshi nawa kenan uku ga gwiwa guda biyu nawa biyar ga diga digi guda biyu bakwai wannan ita ce sujada da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ainihin umarni da aini to sai abu na ƙarshe manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kana ya'muru bi itmami ruku'i was sujud yana umarni da yana umarni da a cika rukuyi da a cika sujjada duk ihun da muka yi ta yi da bayanan da muka yi ta yi muna daga sautin mu don mu tabbatar da wannan magana ce ta manzon Allah da ya ce ka cika rukuyi ka cika sujjada wa yadribu liman la yaf'alu dhalika masalan ja'ia annabi ya buga misali ga wanda yake sallah baya aikata irin wannan bayanai kamar mayunwaci ya akulu tamrata wa tamrataini la tughniyani anhu shay'an ya ci dabino ɗaya ya ci dabino biyu a rayuwarsa dabino ɗaya da guda biyu ba sa iya wadatar da shi da komai kenan yana yin sallah sallar ba ta wadatar da shi da komai in yayi ma sallar ba komai bace a wajen Allah wa kana yaqulu fihi innahu min aswa nasi sariqa duk wanda yake sallah baya cika sujada baya cika rukuyi to wallahi shine mummunan barawo subhanallah mummunan sata min aswa'i sarika ka sassace sallar gaba daya wa kana yahkumu bi butlani salati man la yuqimu sulbahu fi ruku'i wa sujud manzo Allah yana hukunci da cewa sallah ta baci ga mutumin da baya miƙar da gadon bayansa a sujjada ko a ruku'i ya zaka ka miƙar da gadan bayanka mun kwatanta a nan gurin muka zo kullum muka gwada aka zo aka jera mutane biyar shida bakwai sun yi sujada sai ka ga an ce wannan nasu yayi wannan nasu bai ba to yau ina za mu sa kanmu kuma manzon Allah ce duk wanda in yi sujada ko rukuyi baya miƙar da bayansa sallarsa ba ta yi ba wannan ba kai kana zuwa makaranta kana ta kokarin yi ha sai an saita maka kama sabaka tafsiluhu fi ruku' malai ce kamar yadda bayani dalla dalla gabata akan babin ruku'i wa amara musiru salatihi ko manzo Allah ya umarci mai ɓaci sallan nan tasa bil isminan ya zama yana mai nutsuwa a sallah bis sujudi a sujada kama ta kaddama fi awwalil bab kamar yadda ya gabata a farkon babi kamar yadda ya gabata a farkon babi yanzu duk wannan bayani da aka yi koyan uwana kurin haka kurin mutum sai ji da yake kai kai kai kai kai dan gargajiya ne kai wai duk inda mutum ya je wai tunda wai musulmi musulmi ne ai kowa ina bi sallah kurin sai ka je ka jona kana bin sallah ka zo wucewa a bakin titi ka tarar da an an yi fakin da babura ne da wane ne da masu menene an zo ana yin sallah wani ya zo an tura shi ne limanci bai taba yin limanci ba Allahu akbar haka wallahi na nutse da Allah ko a haka wani a haka nan zaka na kaga haka din nan wai shi hannunsa wai wai baya iya miƙewa a haka kawai kawai wai ka zo ka na ka bi shi inda rududu kana tashi kana cewa wai wai ka samu jami'i duk wanda yake da dabara ya san karatu ba kowane masallaci yake yin sallah ba yanzu ban ma magana aqida ba fa ko mai aqida ne ko yana da tauhidi in bai iya sallah ba kaka bishi ban maka maganar iya karanta fatiha ba ya iya ko bai iya ba ina ma magana akan ita kanta sallar irin ta annabi ya karanta ta ina yi kaga ashe yanzu ashe ba a yi mana adalci ba da aka mai da limanci zama gado gado kullum idan da cijo yana limanci anguwa yana mutuwa sai ka dana mana wani limami ya mutu limamin juma'a ne kullum mutanen unguwa yan gargajiya to ai yanzu abin da za a yi ga wannan harka tunda dai ga ɗansa yana nan kuma wallahi na nasa malam za a zo a yi sallar juma'a ɗari ba za a ganshi a wurin ba baya ma zuwa kwata-kwata bai damu da addini ba to a kai tun dan ɗansa tsakani da Allah a zo a tsallaka a je a ba wani ai bai kamata ba shi wai addinin ma wasu an yi gargajiya to yanzu ya za a yi a kawai a je a kira shi a yi masa alkyabba abin nan hudubar ya je ya dauki ta baban sai rika karantawa kuma wallahi haka aka yi yi haka ma ake yi aka zara ta masa murna tantirin mutumin banza fa anguwa amma ya zama liman saboda ubansa ya mutu kaji na ɗaya yanzu tsakani da Allah masallatan da a cikin unguwanni suka zauna ba sa karantar da masallata sallah sun kyauta wai wai yanzu a masallatan ba wai gargajiya wai yanzu a garin nan nasiha ba a yi kana ta ce kai shekara talatin muna sallah a nan uban kama bai taba tashi ya mana wa'azi ba ballan kai ba a yi to wai yanzu wannan bayanan in ban bude muka yi mutane bayani muka karanta da su a aikace ba ya za su gane sallar nan boko fa ana koya mana sosai tun daga nursery school a b a a e u a a e u wane ne is coming orange ne ana ta nuna mana dan mu gane boko idan ka je makarantar nazar school ai hoton lemo a sa sunan su turanci hoton ayaba a sa ba fa yaran mu bane amma dole an koya mana amma addinin mu ba ba damu da shi ba wai wanda wai zai wannan sallah wai shine wai dan kakale to annabi ya ce duk wanda ya yi ruku'i sujada bai daidai ba yayi aikin banza kuma wallahi ba ruwan Allah in shekara dubu kai kana sallah babu ruwan Allah da kai ka ji da kyau da babban baki da wasali yanzu in tambaye ku yanzu dan Allah gwamnati bai kamata ta sa malamai ƙwararru da suka san sallar annabi su yi sallar annabi a aikace kullum a rinka sawa a CTV NTA AIT wane ne ba ana nunawa an yi hasara idan har za a saka yan kiɗa da rawa mata tsirara za a sa su yi awa guda suna kada kirjin suna kada gadon bayansu yanzu dan Allah hukumar shari'a ko malaman garin nan ko masu faɗa a ji a garin nan ko masu mulki ko na siyasa na garin nan bai kamata ku ɗora wa malamai su yi sallar annaba a aikace a rinka sawa a kafafen watsa labaran nan ana kallo ba kana gaji da sawa ana kalli abinda za ku yi mana a sati ɗaya ya zamanto ana sa wannan ana nunawa kana ce wai an sa an riga an gama da haka wallahi akwai gyara ina gaya muku wannan akwai gyara kuma idan kana so ka yadda cewa wallahi ana kwaba ko da Allah gobe ka shiga wani masallaci ka tuno wannan karatun da muka yi kana ji ko ka duba sallan mutane ka sha mamaki ka tsanin ana ana ragabza abin da muka faɗa daidai Allah ya bamu lada na kuskure ko tuma harshe Allah ya mana afuwa imanin rangwame wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh akwai abin da muka dan tsallake a cikin littafin ko kamar yadda dan uwa ci na da ni na manta inda ce inna ma masalu hadha masalu ladhi yusalli wa huwa maktuf sai ya ce wa qala aidan zalika kiflu shaitan yani maq'adu shaitan yani maghrazu dafrihi manzo Allah ya hana wanda zai yi sallah ya nade gashin sa sai ya ce wannan ai kamar daurin shaitan ne ko matsugunin shaitan ne irin yadda kai wannan kamar yadda shedan yi kenan ya sifanta shi da aikin shedan ne don ya kazantar da aikin nasa shi sa Abdullahi Abbas ya tashi ya warware masa wani yana cewa da Allah malam mai bambanci tsakanin alkhawf da alkhashiya alkhawfu da alme da alkhashiya bambancin shine alkhawf don ka gane kawai cikin sauƙi shine tsoro haka tsoro mutum ya zama yana tsoro ko tsoron Allah ko tsoron ɗan adam ko tsoron ɗera ko tsoron ƙadangare ko tsoron duhu ko tsoron ruwa ko tsoron tsawa ko tsoro dai kawo alhashiya kuma akwai tsoro a cikinsa da kuma taƙawa da kushuri a ciki an gane tsoro ne ya haɗu da zuciya kuma kamar fala takshawhum wakhshawni kaf ku ji tsoron su irin yadda ake jin tsoro na ni shi daga nan aka samu wa ai misali in an ce alkashiya akwai nau'i na tsoro kuma ya hada da zuciya hatta zuci akwai wanda zai zo yana jin tsoron ka kai haka amma a zuciya ba jin tsoron ka kun fahimci wannan yawwa kuma yawanci malamai suna kokarin su su yi bayanin bambance-bambance a cikin littattafai ko na tafsiri haka in gaɓaɓɓun sun zo ɗaliban ilimi za su iya komawa shi wannan yana ce wai da Allah da yawa yakan ji ana ce hadisi sayi ne a shirar da bukhari da muslim to amma kuma sai ga baya cikin bukhari da muslim ne eh na farko dai da bukhari da muslim ba su zauna suka rubuta ga sharuɗan su ba malamai sun gane sharaɗin bukhari ne da muslim bisabri wa tatabbu ta hanyar bibiya yawan karantawa yanzu idan ka zauna da ni za ka iya cewa malam ka'idarsa ce baya son kaza yana son kaza baya son kaza yana son kaza duk da cewa ban zauna na rubuta a takarda na liƙe na ce mutane ku karanta ga ka'idojina ga dokokina ba amma ta ya ka gane saboda ka zauna da ni yau da gobe ka san halina matarka za ta iya bayani cewa alhaji yana son kaza alhaji yana son kaza alhaji baya son kaza baya son kaza ko an yi wani ai kuma kun san baya son kaza ya suka gane wannan bisabri wa tabba? ta hanyar bibiya yau da gobe to shi ma bukhari da muslim Abar karanta littafansu da malamai suke yau da gobe ta nan ne suka gane cewa ga sharuɗinsu to kenan idan ka san ka'idojinsu bisa karanta takaddunsu da kake yi to za ka iya tarar da wani hadisin da abu dawo da ko turmiji ko nasa'i sun fitar da shi gashi kuma ya dace da sharaɗin bukhari da muslim amma kuma bukhari da muslim ba bai fitar da shi ba wannan in dalla ala shay fa ma yadullu ala al ajiz bashari gajiyawa ta dan adam wa yake ma bukhari dole sai ya fitar da kowane hadisin da ya cike sharaɗin sa wata bai san shi ba wata ya kuma masa ai ai babu ma min ahadin yadda'i al-ihata babu wani mutum guda zai ce wai ya san komai hadisan manzon Allah duk duniya ba wanda ya san su gaba ɗaya babu shi in dai ba shi annabin ba to wanda yake nuna mu ashe ashe zai iya yiwa eh ya cika sharadin sa amma ko bai rawaito shi ba shi yasa ma malamai suka ce ai ba wai dole hadisi sahihi sai wanda bukhari da muslim suka rawaito shi ba za a iya samun sahihi ne amma buhari da muslim bai fidda shi ba saboda an ce a duniya in hadisin da buhari da musulun bai san shi ban ba yi ba ne a'a haka malamai suke bayani allah musulama wannan yana cewa da allah malam um, wai mutum ne wajen naba wai ta kama shi da daddare bacci ya ɗauke shi har zuwa su ba wai sai tashi wai zai wanka sai ya tarar da mutane sun yi yawa a bayansa wai sai ya guji lokacin zai wuce to kamar ya sun yawa a bayanka na'am a ban ɗaki ko to ka bayyana matsayinka kenan irin na irin goro ne ko zuru wata ila wanda yana yana irin bandaki layi ya tarar da jama'a dai a bandaki da yawa kawai kuma ya guji in yake sai kowa ya shiga yayi shi zai shiga yi to lokacin sallah zai wuce masa sai ya fito waje bari ka je istiyadin dai sai ya kewaya sai ya fito waje janaba ce fashar kaf a jikinsa ya fito waje kudin sai ya ɗanyi tsarki wai sai ya yi wayan da sunna ta ce amma wai jikinsa ne kadai bai taɓa ruwa ba to ya yi tsarki ya wawance inda najisar ta zuba ko janabar ta zuba amma bai yi wanka ba bai wanka ba sai ya yi alwala sai ya yi sallah malam shin wankansa ya yi ko kuma da gyara iya mai wanka ba ustaz ba kai wanka ba yanzu ka duba fahal dan adam shi wankan ma yake tambaya ba masallar ba <laughs> ai sallaka ma mace ba ya wanka ba bari in maka ta mahaukata ta roma gaba daya sallama ba ta yi ba kaga yayin da janaba ta kama ka sai ka ɗauki ruwa kai tsarki kai alwala ka wanke janabar kuma ka zo kai alwala ka je kai sallah ba ta yi ba wanda ka haƙura da wannan ruwan kai taimama yanzu a wannan lokacin abin da ya kamata ya yi a bisa fatawar wasu daga cikin malamai kudin sai ka jagize ka yi taimama idan ka yi taimama shi kenan ka sha fuskar ka je masallaci ke sallah kana dawowa ka koma kai baccin ka ko ka cika mana karatun qur'ani in safiya ta ka je kai wanka ba sai ka tashi sallah ba saboda taimama tana da karfin da take danne najasa ko janaba zuwa wani lokaci to amma yanzu kai rabidabi kai kai kayi tsanki kai alwala kuma ita janabar ai ba inda ta daga kawai shine janabar ba ai duk jikinka ya zama janaba da haka anan gurin abin da za ka yi shine in ka yi wanka yanzu yanzu ɗin sai ka je ka sake sallah asubahi tun da kayi akan kuskure Dan ka sake sallah asubahi in yi wanka in yi wanka to shi kenan in ba ka yi wanka ba kuma aiki ya same ka don sai ka je ka yi wannan wankan sannan kuma ka zo ka rama sallolin nan na yau din nan gaba daya na'am in dai ba kai wanka ba kawai kai ka dogara da wannan alwalar da kai ka zo kai sallah da azhar la'asar magariba yanzu za mu yi isha'i to gwanda ma ka dan kewaya kai kai can haka yamma kamar ruwa za ka kama ka kara gaba ka je kai wanka kai sallah ka daga baya shi fa maka alheri kun fahimci wannan to wannan shine kuma me jawo irin wannan shine rashin zuwa makaranta kaga wannan matsalar tun a halari an warware ta nan a halari kawai a halari an warware ta to amma yawanci yan uwa ba mu zuwa makaranta kuma ba a sha'awar aje makaranta na yadda in yi ina ta gararan ba tun da safe har dare amma a kanin magariba da isha'i ana karatu a masallaci a garin nan bila adadin kullum garin nan Allah ya saukar da ni'ima ta ilimi kullum ana karatu in babu anan ana yi a can babu anan ana yi a can amma mutane ba sa zuwa to kaga dole ta bargaza ta samu mutum kun fahimci wannan yanzu kai bambancin kama kaɗan ne da sahabin da shi abin ya same shi rasa da zai je ma kawai ce fa tamarraktu fi sa'idi kama ta tamarraku dabbatu na zo yi ta ma kawai shi da abin ya kama shi ya rasa yadda zai yi kuma sai ta ka sai da jaki yake wanka ko ya ma ya ma ta shi girgide kuma ya je sallah to kaga ba za a maka wannan uzurin ba saboda shi kaga irin farkon kamar musuluncinsa ne farkon musulunci bai fahimta ba amma kai yanzu akwai masallaci akwai malamai ana karatu ana wannan da ka yi wannan wankan naka da yi ba kuma sallar ka ba da ƙarshe ana jan hankalin iyaye mata masu zuwa da yara kuna barin suna fukari a masallacin mata kuma mace ta zo saboda irin yadda kuke barin 'ya'yanku a gida ba ku kula da su ku zo ku basu a masallaci bayan ku su ta fitsari a sahu kuma ba za ku je ku ɗauko ruwa ku sa ba kuma ba za ku zo da famfas ba kuma ba za ku zo da tawul ko tsumma ku rinka shimfiɗa ku ba to gaskiya ba daidai bane wannan ba daidai bane lalle ne ku kokari ku gyara shi sa yan hizban nan da muka zaɓa na mata tun bara su daɗa tashi su farfaɗo su su ɗanyi mutum a tsakaninsu su gyara hukumar masallaci za ta samu muku wani dan dan kwali ko wani dan gele ko yaya da zai bambanta ku matan da suke za suke bata mana masallaci a rinka yi musu magana kuma ba wacce ta san ya kamata ba a cikin ku yanzu ke in a gidanki kina barin danki yana fitsari a ko ina ta zo mana nan masallaci cikin da ba da ki bar danki yana mutane fitsari ko ba za ki sa ruwa ba ba daidai bane ku yi kokari ku rinka zuwa da su famfas da famfas ba kuna zuwa gidan biki da famfas ba sai ku rinka sawa yaran ku famfas ga wani suke zuwa da yara yan yimi yimi su ta gudu su hana sauran sauraron karatu za mu samu yara yan hizba yara maza irin su komanda ɗin su za su tattaro mana ku gaba ɗaya mu tare ku a guri guda dan bai kamata ku rinka zuwa da yaran ku suna abun nan ba wani yanzu in za a tafi sai ya haɗo ta da ƴaƴan gaba ɗaya ƴaƴa biyar shida ku tafi dan ku je can saboda akwai zafi su zo nan su hana mutane karatu ya je sha iska ke ba ki saurari karatu ke ba ki bari ƴan ki suka saurara ba da aka za mu ɗauki mataki da ya dace akan ku insha Allah sati mai zuwa kuma irin wannan karatu da yake yana da tsada gare ku a matsayin ku na mata ku samu ku koya ku iya dan ku je ku mutu Allah lafiya abinda muka faɗa daidai Allah muke roƙo ya ba mu lada na kuskure ko tuntuba shi Allah ubangiji ya mana afuwa da rangwame subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh